karfe 8 titif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon Najeriya agogon Ghana da Chadi kenan sashen Hausa na Radio Faransa International kula labu akan mitoci 26. Abdullahi Isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci a yau 31 ga watan janairu ne faransa ke kammala aikin kwashe ta kusan 1000 daga chadi za ku yi cewa kuma a najeriya babban kungiyar kwarigo ta kasar ta yi watsi da karin kashi 50 cikin 100 na harajin sadarwa da gwamnati ta sanar yayin da ministan harkokin wajen faransa jean-noel baro ya isa kigali fadar gwamnatin kasar rwanda akwai mu labaran wasanni To ga labaran daga nan sashen Hausa na Radio Faransa RFI a yau 31 ga watan Janairu Faransa ke kammala aikin kwashe dakarunta kusan dubu ɗaya daga Chadi bayan shafe fiye da shekaru 60 a wannan ƙasa. Janar Pascal Iyami shine babban kwamandan rundunar sojan Faransa a nahiyar Afirka kuma ga bayanin da yawa Umar Sani dangane da wannan janyewar. À l'heure où je vous parle, il n'y plus de militaires français au Tchad. a wannan lokacin da nake magana da ku babu sojan faransa ɗaya da ya rage a cadi kowane ɓangare ya amince a gudanar da janyewar a tsare cikin tsauraran matakai tare da takwarorinmu na cadi a nan zai yi amfani da damar domin yin jijina ta musamman game da yadda tsarin ke wakana ba tare da an fuskanci cikas ko guda ba batun janye dakarun faransa daga afirka ya faro tun a watan oktoban shekarar 2022 wato nan da shekaru uku mun sani da jim jimawa cewa ya kamata a yi gyara da sake fasalin alakar mu da afirka abun bai zo mana da wani mamaki ko kuma mu shi haushi ba abu ne da aka tsara tun da jimawa kawai an yi gaggawa aiwatar da shi ne a siyasance saboda haka ba ma da wani zaɓin da ya wuce mu yi biyayya ga tsarin domin sake fasalin aikin dakarunmu mun lura cewa salon da muke amfani da shi a hulɗar mu ta soji abu ne da aka gada tun zamanin mulkin mallaka saboda haka ya zama dole a sauya shi fasarar kalaman janar pascal yani kenan babban kwamandan rundunar sojin faransa a nahiyar afirka gwamnonin jihohi da ke kasashe hudu da ke zagayen tafkin chadi sun shiga rana ta uku kuma ta karshe a taron da suke gudanarwa a birnin maidugurin jihar borno a tarayyar najeriya gwamnan jihar difa brigadier janar muhammad ibrahim bagadoma daya daga cikin mahalarta taron ya ce akwai bukatar kara samun haɗin kai tsakanin waɗannan kasashe domin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu har yanzu da kwai sauran rina a kaba saboda idan kai la'akari abin da yake faruwa fa wasu suna saƙa wasu suna warwarewa ne shukon muddin ba a fasa warwarewa ba to in shekara nawa za a yi ana wannan wahalar sai dai kawai mu ya ƙare ba a ciwo kan abun ba yanzu in ka diba saboda allah daidai ne a ce mutane wannan in tsiraru yau fiye da shekara goma sun yi karfin sojojin ƙasarmu guda hudu wannan abin akwai gaskiya a ciki to menene dalili na ɗaya akwai waɗanda suna ja baya maimakin a taru a haɗa ƙarfi a je a yaƙi wannan mutane na biyu wasu suna daga waje suna tsoma hannu a cikin wannan harkokin wane ne yake ba su makamai wane ne yake ba su horo wane ne yake ba su labarin inda mutanenmu suke shine muka ce in ana son gaskiya to sai an fasa kwai gwamnan jihar difa kenan birgediya janar muhammad ibrahim bagado ba akwai cikakkiyar wannan hira a shirin mu na maraicen yau idan allah ya kai mu a najeriya bar kungiyar kwadago ta kasar ta yi watsi da karin kashi hamsin cikin ɗari na harajin sadarwa da gwamnati ta amince da shi tare da bayyana shirin gudanar da zanga-zanga a fadin kasar a ranar 4 ga watan fabrairu hukumar kula da harkokin sadarwa a makon da ya gabata ne ta amince da karin kuɗin fito na wayar sadarwa wanda shine karan farko cikin sama da shekaru goma sakamakon matsin lamba da daga kamfanoni da ke kokawa da tsadar kayayyaki a sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar mai da kuma tsadar wutar lantarki hukumar lafiya ta duniya ta ce jamhuriyar niger ta zama ƙasa ta farko da ta dawo da koko ta kasance wacce ta kawo ƙarshen cutar dindimi wacce ita ce cuta ta biyu da ke haifar da makanta a duniya ga misali na ɗauke da ci gaban labarin Hukumar ta WHO ta ce Nijar ce ƙasa ta biyar a duniya kuma ta ɗaya a nahiyar Afirka da ta samu nasarar daƙile cutar wacce kudan tsando ke yaɗawa. Nijar dai ta cimma wannan nasarar ce sakamakon yadda aka daƙile yaɗuwar cutar ta dindimi daga kashi 60 zuwa kashi 0.2. WHO ta ce babban abin da ya baiwa Nijar damar samun wannan nasara shine yadda ta haɗa kai da hukumar da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu tsakanin shekara 1976 zuwa shekara 1989 Nijar da sauran kasashen yammacin Afirka sun gudanar da wani shiri ƙarƙashin jagorancin WHO ta hanyar amfani da maganin kashe ƙwari domin daƙile yaduwar cutar sannan a tsakanin shekarar 2008 zuwa 2019 a rarrabawa jama'a magunguna don daƙile yaduwar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Ghebreyesus ya yaba wa kasar bisa namijin kokarin da ta yi wajen raba al'ummarta da wannan balahirar cuta da ke haifar da tsangwama a cikin jama'a kasashe matalauta. wannan ne dai karo na biyu da nijar ke kawar da cutar da ake ɗauka a tafki da kuma rafuka ganin a shekarar 2013 ta kawar da cutar kunkunu majalisar sojin burkina faso ta sanar da samun nasarar dakile wani hari a jiya alhamis a birnin jibo da ke arewacin kasar inda wasu kungiyoyi masu dauke da makamai suka nemi yi wa garin kawanya kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka tabbatar da sahin safiyar jiya ne wasu mutane da dama dauke da makamai suka shiga cikin birnin kafin daga bisani a fatattake su labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi ministan harkokin wajen faransa jean noel baro ya isa ke gali fadar gwamnatin kasar rwanda bayan da ya kai irin wannan ziyara a birnin kinshasa na kasar jamhuriyar demokradiyyar congo shamsiya haruna na dauke da gaban labarin Wannan dai ziyara ce da kusan ana iya cewa ta bazata da ministan harkokin wajen Faransa ya kai don ganawa da mahukuntan kasashen biyu da ke fama da rikici tun bayan da 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda suka kwace birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ministan jean noel barot ya fara yada zango ne a birnin kinshasa inda aka tsara ganawa tsakaninsa da shugaba felix shakedi a yunkurin da faransa ke yi domin ganin cewa an samu tsagaita wuta a wannan rikici da ke wakana a gabashin congo bayan ganawa da shakedi a birnin kinshasa ne ministan da ke dauke da sakon shugaba emmanuel macron ya zarce zuwa kigali inda ya tattauna da shugaba paul kagame kuma a cewar bayanai ministan harkokin wajen ya buƙaci rwanda ta gaggauta janye dakarunta daga gabashin congo wannan yunkuri na faransa na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan tawayen m23 ke ci gaba da shimfiɗa ƙarfin ikonsu a birnin goma da sauran garuruwan da ke lardin arewacin kivu tare da yin barazanar kaddamar da farmaki akan birnin kinshasa fadar gwamnatin kasar a jiya alhamis 'yan sandan morocco suka sanar da samun nasarar dakile wani shiri na kai wani hari a wuraren tsaro tare da kama mutane hudu da ake zargi da alaka da kungiyar is mai dawar jihadi a yankin sahel habubu sharkawi shugaban hukumar bincike a kasar ya bayyana haka a wani taron manema labarai a sale kusa da raba jami'an tsaron sun samu nasarar dakile wani mummunan makirci na ta'addanci wani karamin kamfanin tsaro a amurka zai ɗauki tsoffin sojojin ƙasar na musamman su kimanin 100 domin taimakawa wajen gudanar da shingen bincike a gaza yayin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas hawa halir gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani Bayanai na nuni da cewa kamfanin UG Solutions ya fara aiki a shekarar 2023 daga hedkwatarsa da ke jihar North Carolina zai rika bayar da albashi da zai kama tsakanin dala 1,100 zuwa dala 10,000 a kullum ga tsaffin sojin Amurka da zai dauka haya. Kakakin kamfanin wanda ya nemi a sakaye sunansa ya ce jami'an tsaron za su rika sintiri ne a wasu muhimman wurare da ke zirin Gaza inda ya kara da cewar tunima wasu daga cikin mutanen da aka zaba domin hayar su suka fara fara aiki to sai dai bai bayyana adadinsu ba Dama da yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kawo ƙarshen yakin Gaza ta bayyana cewa kamfanin na UG Solution zai taka rawa wajen tabbatar da tsaron zirin. To sai dai bai yi ƙarin bayani kan tsaffin sojin Amurka 96 da za a ɗauka haya ba da kuma samfurin makaman da za su yi amfani da su. Tun a ranar bakwai ga watan nan na Janairu kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an gwamnatin haɗaɗɗiyar dalar Larabawa sun bayar da shawarar amfani da kamfanin sojin haya wajen aikin wanzar da zaman lafiya a Gaza. Ministan sojan Faransa Sebastien Lecornu ya fara wata ziyara a Indonesia a yau Juma'a da nufin farfado da kuma karfafa dangantaka tsaro tsakanin kasashen biyu waɗanda ke bikin cika shekaru 75 da kulla hulɗar jakadanci a bana. Karfe 8 da mintuna goma. Shamsiya Haruna ta dawo dauke da wasu labaran wasanni. Shamsiya da Abdullahi Isa. Wato Neymar ne ya amince ya rattaba hannu a tsohuwar kungiyarsa ta Santos da ke Brazil. Wai. Ana sa ran dan wasan da ya fi zira kwallaye a ragar Brazil mai shekaru 32. Zai rattaba hannu kan wata yar gajeriyar yarjejeniya a kungiyar da ya fara taka mm, mm, leda. Mm. To dan wasan ya riga ya soke kasan sa a Al ta Saudiya. Tabbas. Wato kuma lokacin da yake ita Al din ya buga mata wasanni bakwai ne kacal bayan yarjejeniyar sama da euro miliyan 77.6 a watan agustin 2020 miliyan nawa miliyan saba'in da 'yan burbudi mm. to kuma a ce wannan eh, kuɗi haka mai yawa tarin gaske a ce wasanni bakwai ya buga wa wani ya ce wai bari na je na zo eh, eh gaskiya <laughs> to a cikin wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafukan na sada zumunta jiya alhamis kenan ya ce ya kagu yau juma'a ta yi domin ya sanya hannu kan ragin a shantos kungiyar chicago fire ta mls ta yi yunkurin kawo nemar zuwa amurka amma ya ki amincewa da komawa can maimakon hakan sai yanke shawarar komawa tsohuwa uwar kungiyarsa ta Shantos kenan. To Neymar dai ya ci gaba da zama dan wasan kwallon kafa mafi tsada a duniya kasan bayan da ya koma Paris Saint-Germain kan sama da euro miliyan 200 a shekarar 2017. Mm, mm. mm, to Abdullahi lokacin da Neymar yake Shantos a wancan lokaci ya zara mata kwallaye 136 a wasanni 225 kafin ya koma Barcelona a shekarar 2017 Watakila dai dawowar shi eh. kamar da wasu ke cewa wai kare ana kuna biki gidanku ya ce magani a makota bari mu gani wasu kila ko zai sake dawowa da karsashin sa ai kuma ba za a kwatanta da shekarun baya ba tunda a lokacin da yake shan tos din ai yana matashi sosai ya buga wasanni 186 a tsawon shekaru hudu a spain inda ya lashe kofuna na la liga biyu gasar zakarun turai da kuma gasar cin kofin duniya na kungiyoyi kafin ya koma psg a matsayin dan wasa mafi tsada lokacin yana da shekaru 25 to a lokacin da yake faransa ya lashe kofunan league biyar kafin ya koma saudiya ya maye gurbin pele inda ya zama dan wasan da ya fi kowa zira kwallo a ragar kasarsa ta brazil kenan da kwallaye 78 mm. sai dai zuwa yanzu bai buga wa kasar wasa ba tun lokacin da ya samu rauni a gwiwarsa a shekarar 2023 kenan kaga kusan shekaru biyu bai zirawa ko kuma bai ma taka wa kungiyar kasarsa leda ba to abdullahi ka san jiya kamar yadda muka ce aka kawo karshen wasan rukuni rukuni na gasar cin kofin Yoruba kungiyoyin takwas da suka san makomar su wato sun riga sun tsallaka zagayen 16 kenan mm-hmm. akwai lazio atletico bilbao manchester united tottenham uh, uh, frankfurt olympiacos da olympique ta sai kuma rangers da suka samu tsallakawa zagayen 'yan takwas kenan mhm. to waɗanda ake sa ran za su fito a wasan share fage kenan mhm. akwai bodo glimt andelect ajax real sociedad ƙungiyoyi irin su Galata Sari as roma porto az alkamar fc 20 da Fenerbahce da dai sauransu ƙungiyoyin da kuma aka riga aka yi wa jarot da su akwai braga mhm. elfsburg da hoffenheim sai bashik sectors da wato da ita ma turkiya kenan akwai kungiyoyi irin su makabi tel aviv ta isra'ila akwai slavia prague su dinamo kiev ka san waɗannan ƙungiyoyi an riga an yi wa jarar da su sai dai su sake koma gida su sake yi wani sabon lale gasar nan tabbana ta ba da mamaki ba tun daga gasar cin kofin zakarun turai na champions league zuwa europa an yi barin kwallaye kusan ruwan kwallaye sun yi aiki a wannan a waɗannan wasanni kuma ah. wasu sabbin 'yan wasa ko in ce waɗanda ma aka yi ta cewa ba za su taɓa komai ba eh, kuma sai suka zo suka ba da mamaki haka sannan akwai waɗanda kuma ake ganin kamar sun gama cin ka kasuwarsu eh, ashe wani abun lura <laughs> shamsiya wani abun lura ga masu sauraron mu ina ji labarin nema din nan zamu dan mayar da hankali akai kuma za eh. su yi ma bibiyar shafin mu eh, domin samun karin bayani haka domin jin karin wasu labaran shamsiya haruna a gaishe ki da fatan muna tare da ke insha Allah yawwa Ga wasu daga cikin labarai da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko kallon hoton bidiyon su a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Instagram da TikTok. Za ku iya sauraron labarin yadda sojojin Faransa ke kammala janyewa daga Chadi inda a gobe za su miƙa sansani na ƙarshe. Haka zalika za ku ji yadda ƙungiyar ƙwadago a Najeriya ta yi fatali da ƙarin kashe hamsin bisa ɗari na kuɗin waya waya da na data inda ta yi barazanar shiga yajin aikin gama gari. Hukumar lafiya ta duniya ta ce Nijar ita ce ƙasa ta farko da ta fara magance cutar dundumi a Afirka. akwai bidiyon tattaunawar arafai da gwamnan difa da sauransu a ci gaba da sauraro da bibiyar sashen hausa na radio france international a arafai.fr/ha domin samun labarai daga lungu da saƙo na duniya har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hotuna ku bibiye arafai hausa ku more haka yake kuma muna da kunku sai mu je ga shirinmu na gaba masu sauraron mu barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international a Rafai. a wannan lokacin zai ziyarci gasar Premier League ɗin Ingila ne don duba sabon tarihin da ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Muhammad Salah ya kafa a gasar. a ƙarshen makon da muka yi bankwana da shi ne da ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool muhammad salah ya shafa tarihin terry harry na zura ƙwallaye 175 a gasar premier league ɗin ingila bayan da ya jefa ƙwallo a karawar da suka yi da ipswich salah yes it's another mohamed salah goal somehow he finds a way to get that ball into the net not sure how but he